بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرين yau 29 ga watan shawwal hijira ta 1447 wadda ta دي دي دشابوكي قوة ga watan 4 ديو دا أشرين دشدة تميلادية yau za mu tashi darasi na ɗari da da talatin tara, a cikin mu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaih wanda muke yi a wannan masallaci na masjid masallacin zaid ibn al harifa a unguwar bamfai a wannan gari namu na kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi za mu tashi babi na 133 a babu adabi salam ko shine wanda za mu tashi wato babin ladubban sallama wato ladubban da a ya kamata a kiyaye su wajen yin sallama mun yi babin falalar sallama da kuma umarni da aka kan a rinka sallama da kuma yadda sallama take hmm? mun yi kaifiyatu salam yanzu mu shiga babu adabi salam الحديث السابع والخمسين بعد ال... بعد الثمانمائة حديث نتري ترى بحمسون an عن أبي هريرة رضي الله عنه daga abu huraira allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam qal cewa manzon allah sallallahu alaihi sallam ya ce yusallimu rakibu ala mashi wal mashi ala alqa'id wal qalilu ala kafiyar. wanda yake haye akan abun hawa yana yin sallama akan wanda yake tafiya a kafa wanda kuma yake tafiya a kafa yana sallama akan wanda yake zaune kuma jama'a kaɗan suna sallama akan jama'a masu yawa wafi muttafaqun alayhi wannan hadisi muttafaqun alayhi wa fi riwayati lil bukhari a wata riwaya ta bukhari was-saghiru ala al-kabir da yaro ga babba to wannan kun ga ladabi ne na sallama na ma'ana in aka tunda ita sallama juna ake yi ma to amma wa zai fara kawai da kun haɗu ai ba za ku kama sallama ba assalamu alaikum assalamu alaikum dole akwai wanda zai yi akwai wanda zai raddi musamman kun ga yadda dama aka faɗa a kamar yadda ya gabata a cikin haƙoƙin shine a cikin haƙoƙin da aka faɗa shine akwai raddu salam ko mai amsa tambaya a marana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بسبع ونهانا عن سبع حديث البراء حديث البراء يكون بريدة حديث البراء ابن عاجي daga ciki shine raddu salam ko amsa sallama ya gabata tuntuna a cikin kitabul adab kuma annabi sallallahu kuma Allah ta'ala ya ce wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ka gani tunda an umarce mu da a mayar da sallama amsa sallama to waye zai fara yi mm, waye zai fara yi a to ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ya sai yusallimu rakibu alal mashi wanda yake a haye akan abin hawa zai sallama akan wanda yake tafiya wanda yake akan abin hawa ya haɗa dukkan nau'in abin hawa ko na da ko na zamani saboda wanda yake kan wanda yake cikin mota zai sallama ga wanda suke tafiya a kafa wanda yake kan babur wanda yake kan keke wanda yake kan doki wanda yake kan raƙumi wanda yake kan jaki hmm, duk in suka wuce da waɗanda suke tafiya sai su musu sallama domin to a cikin wannan akwai a tawalu saboda shi wanda yake kan abin hawa akwai nau'i na na ɗaukaka a gare shi akan wanda yake tafiya a kafa saboda haka wannan ya dace da shi ya fara sallama saboda ya tawalu ya kankan da kansa kuma don nuna kulawa da rahama hmm, nuna kulawa da rahama yanzu mutane a waɗanda suke wucewa a cikin mota masu tafiya musamman a cikin zafin nan sun yana tafiya yana cikin zafi ka zo ka wuce kawai kuma idan ka kalle shi ya kalle ka amma kawai ka ɗauke kanka ba sai masa sallama ba matakila hmm, a cikin zuciyarsa kaga abin da zai zo shine waɗannan mutanen faɗin ran su yayi yawa girman kan su yayi yawa rashin tausayin su yayi yawa hmm, haka ko kuma kamar wani wanda kullum yana bakin titi yana jiran motar haya sai tafi dan makaranta ne sai ta ganin motoci sun zo suna ta wucewa su daga kai su kalle shi sai kawai su kawai da kai su wuce sai ke mutanen garin nan girman kai gare su sai ce duk mutanen garin girman kai gare su to kaga akwai hikima ta shari'a a nan kan ai haka wannan nau'i ne kuma zai sanya wa mutum tawalu sai sanya wa mutum tawalu ma mutum yana tafiya a cikin kafaitacciyar mota ya zo ya wuce da mutane a ga soke gila ya ce assalamu alaikum a ga mutane za su ji daɗi ya kula su amma ya zage gilashi ga mota na kyalli hmm, hmm, eh, ga numfashi in ji mana abu da zo ya wuce da ya komai ba da wannan yana sanya abinda aka ce sallama din ta yi sai a rasa shi inda an ce ita sallama ita ce mabudin samun soyayyar juna ba ga maimakon soyayyar juna sai zama to kiyayya ta shiga da mm, da da da rashin jin kai mm. idan ma wani abu ne ya zo ya wuce yana wucewa alal misali mota ta yi zafi yana ta ana neman ruwa in ya ajiye ko kuma sai fanca shi ba zai iya zuwa ya tayar da taya ba ba zai iya amfani da jet ba ba zai iya sa su taya ba da shi kuma ya wuce wa mutane ko kallon su bai yi ba to shi zai tsammanin taimako daga wajen su amma idan ya wuce ya musu sallama wani abu ya faru mota yana fakin nan da nan za a ga an taso nan da nan za a ga an taso to ka gani abin da ake nema din na samun soyayya juna an same shi mm. a yanzu kamar mutum kana tafiya a cikin mota fi mutane kana tafiya a ƙasa za ka tsaya ne ka sai musu sallama a ma'ana ka taho a mota ka haɗu da wanda suke a ƙasa hmm? kan sai ka tsaya gaishe ko kuma wanda gaisuwa ta haɗa ku tare kamar alal misali ka tsaya hmm? ka tsaya masa ba za ka jira sai shi yi masa sallama ba kai za ka yi masa sallama hmm? na'am kamar yanzu wani majalisa ta zo wucewa eh, suna zaune a majalisa to kaga su ba ma tafiya suke ba a zaune suke to idan ka yi ma masu tafiya min babu aula wanda suke a zaune shi ne aka ce na biyu din kenan wal alal qa'id mai tafiya ga wanda suke zaune saboda kamar ka wuce da yan majalisa suna zaune yake musu sallama wal qalilu alal waɗanda suke su kaɗan ne su mamaya su yawa kuna tafiya ku kuku biyu sai ku haɗu jama'a su kuma sun to su su biyar kuka haɗu da su to ku da kuke ba ku da yawa ku za ku fara sallama mm, ku kuma da kuke da waya da yawa sai ku saurara su su sallama sai ku saurara su su sallama eh in ya dauke ma wani ai mun mun yi wannan aiko ambata na'am wa yana to na kan abin hawa da kan o kamar mai mashin da mashin waye zai fara za mu zo wanda zai ya fara sallama in aka daidaita to wanda ya fi wanda ya fi kusanci da Allah shine yake saboda haka kaga akwai kwadaitarwa kan cewa ai gaggawa ai ka zama to kai karga wasagiru alal kabir da kuma as-sagir yaro alal kabir ga babba to idan yaro ya zo to ya yi ma babba to wannan na shekaru kawai ake nufi ko kuwa hadda na matsayi ma kamar ɗalibi ya ma malaminsa ko da kuwa malamin nasa sa'ansa ne ko ma shi ya girme shi amma in malami ne in malaminka ne to kai dangane da shi kamar yaro ne ko kuma shugaba shugaba ko da yaro ne amma waɗanda suke a ƙarƙashinsa sai su masa sallama mm. Mm, kamar principal kai malamin makaranta ne mm, ka girme shi amma shi ne firinsifal ɗinka to in ka haɗu da shi ba za ka ce ai asabiru alal kabir kaza kana sauraro principal ya maka sallama kwata kafar wando ɗaya da principal? <laughs> to da ka sai ka in kai karami ne dangane da matsayi to shi ma kai ya kamata ka fara sallama ga babba to na daga cikin abin da ba a faɗa ba a nan wajen akwai hadisi da ya zo amma ba zan iya kiyaye lafazinsa ba cewa a wato annazil alal sa'id mai sauka mai saukowa shi kuma ya ma mai hawa sallama kamar wajen bene ba eh in ka towa a bene wanda yake sauka shi zai yi ma a shi zai ma mai hawa hmm, shi zai ma mai hawa wataran muna hawa bene a jami'a sheikh hamad al-ansari yana saukowa sai muka sauri muka yi masa sallama sai yake amsawa sai ya gaya mana hadisin cewa ne saukowa shi zai gai shi zai sallama ga mai hawa <laughs> na'am sai eh, saboda shi mai sauka a cikin sauki yake ko a cikin sauki yake shi mai hawa yana cikin wahala eh, ko haka ne ko mai sauka yana sama ne hawa yana kasa hmm. a ba za a iya auna shi ba akwai nassi a kansa akwai nassi a kansa ne abin nan da cikin zo da kwamfuta mun duba al'adar shari'a alaikun ku ne aibu ne ba ku so ba ta aimun makara hmm. a na'am to hon sallama ne liman na'am ban ji ba in ka haɗa sallamar da hon ai hon ai tambihi ne tambihi ne in ka yi hon ne don ka janyo hankalinsa babu laifi al'adabu shari'a ɗin ka budo to ga bari mu dan karanta sharhin da Allah daga littafin ibn muflih yace qauluhu sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakibu ala al-mashi fadan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wanda yake haye ya sallama ga wanda yake tafiya yuridu annahu shuri'a fi haqqihi an yabda'a bis-salam wa dhalika yakunu min wajhayn an shar'anta a sa ya fara yin ya fara yin sallama wannan ta fuska biyu ne ahaduhuma anna ar-rajulayn idha tasawaya fil murur sallama ar-rakibu ala al-mashi cewa idan mutane su su biyu suka yi daidai a wajen wucewa da juna to wanda yake haye sai sallama ga wanda yake tafiya li'annahu arfa'u halan minhu domin shi wanda yake haye halinsa ya fi ɗaukaka bisa wanda yake tafiya fi amrin duniya a cikin al'amarin duniya wa tarkuhu salamu ala man fadula alaihi fi duniya min babil kibr dan haka barin sa yayi sallama ga wanda yake da falala a kansa a cikin al'amarin duniya wannan zai zama to babin girman kai ne wa ila kana ma jalisan wal akharu marran sallama al marru ala al jali idan ɗayan su yana tafiya shi yana tafiya ɗayan kuma yana zaune to me wucewa sai ya tafiya akan wanda yake zaune wa idza sawaya fil mururi wal iltiqa bada bi salam man kana haqquhu aqal ala man kana haqquhu afdal idan kuma suka daidai da juna wajen wucewa da juna to wanda yake haƙƙinsa yana kuma shine karami sai ya sallama akan wanda yake haƙƙinsa shine babba li'annahu haqqun min babi dini wal fadl domin wannan ya zama to haƙƙi ne da babin addini da falala rawa sabit maula abdurrahman ibn zaid an abi hurairah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال يسلم الصغير mashi الكبير ويسلم الراكب على الماشي ويسلم الماشي على القائد والقليل على الكثير شوف wannan shi ma bai kawo wannan hadisin ba na'am alhadisu samin wal hamsin ba da samanumi'a hadisi na 858 wa an abi umama sudai ibn ajlan daga abu umama sudai ibn ajlan albahili qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna awla nasi billah man man salam wato mafi cancantar mutane da Allah shine wanda ya fara yi musu sallama wanda ya fara yi musu sallama to kaga wannan ya nuna cewar amma wannan idastawaya in suka daidaita in suka daidaita sabanin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ka'idar waɗannan waɗanda aka ambata wannan ma wannan bai kawo shi ba bari mu ga a cikin addurar ko sun kawo to a cikin wannan kun ga akwai yayin da aka daidaita wanda ya fara sallama shine ya zama to ya fi cancantar mutane da Allah bi ma'ana Allah maɗaukakin sarki wato shi ya fi cancantar kusanci da Allah su. To wanda yake nuna falalar yin haka falalar fawawa warwahu tirmidhi an abi umama radiyallahu anhu haka nan tirmidhi ya ruwaito shi daga abu umama radiyallahu anhu wanda riwaya da muka ambata yace rawahu abu dawud bi isnadin jayyid sai yace wa rawahu tirmidhi an abi umamata radiyallahu anhu qila tirmidhi ya ruwaito shi daga abu umama yace an ce ya rasulullah ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bis salam yace mutum biyu suka hadu su su biyu wane ne wanda zai fara yin sallama qal ma billahi ta'ala yace wanda ya fi su cancanta da Allah ta'ala na'am na'am isnadun jayyid kamar isnadun hasan ne bai kai sahihi ba bai kai sahihi ba amma bai kai sahihi ba amma kuma ba ba ne saboda haka hadisi in aka ce isnadun jayyid wani lokaci sukan ce isnadun jayyid din don su nuna dai kan cewa bai kai sahihi ba amma ya dan kai hasan amma ba wata martaba tsakanin hasan da sahihi saboda aka ce sa mafi rin abinda dai shi kansa nawawi ya taƙiƙi a cikin a taqrib shine isnadun jayyid kamar ka ce isnadun hasan haka nan ma ka ce isnadun qawi hmm, shi ma haka a wata riwayar ya zo da cewa wa ma alladhi yabda'u bis salam wanda ya fi su alkhairi shine wanda yake zai fara sallama na'am wa ma wanda ya fi alkhairi <laughs> eh eh malam sa'idu an ce ya fi alkhairi eh eh to idan aka saba wannan tartibin akwai laifi eh eh kamar babba shi maimakon ya jira karami ya masa sallama sai shi ya gaishe shi sai shi ya masa sallama eh na'am ne laifin eh, a aiki wannan koya mana yake koyarwa yake ba ta'dib bane ba ta'dib yayi ba koya mana yake yi wannan at-ta'limu bil fi'l ne koyarwa da aiki ce mallam abdullah wannan ba wai nuna cewar a a bi halatta ba muni duk da yake ba muni ya kamata bi ba shi ya kamata ya fare mana a ba mu sani ba ba ga shi muna ta neman hadisin ma yanzu mu gani ba ni hamar ran na ya faɗi hadisin amma yanzu ga shi muna nema dai ta ba hasi dai ba mu gani ba har yanzu na'am eh ya wuce ya ya ga ya wuce shi ne wa kanana sakamakon su da dai su a kamar suna da gani wanda ya kanana za su yi babban sallama kuma za da za mu zo shi na'am eh. kaskantar da kai shine kwarai da gaske sanya tawalo hmm. to <clears throat> babi na 134 babu istihbabi i'adati salami ala man takarrara liqa'uhu ala qurb da an dakhala thumma kharaja fi hal aw hala bainahuma shajaratun wa nahwaha wato babun soyarwa na a maimaita sallama akan wanda haduwa da shi ta maimaita bisa kusanci kamar ya shiga gida ya sake fitowa ya shiga sannan ya fito a cikin halin yana shiga ya sai ya fito au hala bainahuma shajaratun aw nahwaha ko kuma kuna cikin tafiya sai bishiya ta tsaya ku ko wani abu ta raba ku ko ka sake haduwa to cewa mustahabi ne ku yi majuna sallama <laughs> eh eh to eh yana daga cikin afshu salam din amma ba wai za a ce shine afshu salam din ba amma yana daga ciki hmm. الحديث التاسع والخمسين بعد الثمانمائة حديث نتري ترى سند ترى عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته المسيء آه، صلاته نعم. <laughs> آه. <laughs> Eh, mafi'ul na ismul fa'il ba eh. Eh, ana ma'azan wato kana jina ne so so kake za ka dauka zan yi lahanu wato so <laughs> eh almusi'u salatahu hmm. memuna na sallarsa kamar allazi yusi'u salatahu shine ma'anar almusi'u salatahu almusi ai mana ai saboda majurur ne ai ko majururi ne ba mudaf ilaihi bane fi hadithil musii salatahu daga abi hurairah radiyallahu anhu a cikin hadisin wanda ya muna na sallata almusii uh, mudaf fi hadisi jar wal majrur ko uh, wa huwa wa hadith mudaf والمسيء مضاف إليه وهو اسم الفاعل صلاته مفعول به لاسم الفاعل شنو annahu ja'a fa salla cewa shi wannan mutumin da bai iya salla ba ya zo yayi sallama thumma ja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa sannan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa sallama fa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai salla dan ba kai salla ba fa raja'a fa salla ya koma yayi sallah thumma jaa sannan ya zo fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama hatta fa'ala dhalika thalath marrat har sai da ya haka sau uku kowanne yana zuwa yi annabi sallallahu alaihi wasallam sallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa sallama ko ba fita yi daga masallacin ba a cikin masallacin ne ya koma gefe ya salla sannan ya zo ya masa sallama to kun ga wannan shine wannan shahidi ne akan abinda imam nawawi ya kulla babin akai cewa wanda ka haɗu ka maimaita sallama akan wanda haɗuwarka da shi ta maimaita ka yi mutum sallama sai kaɗan keɓe ko kaɗan je kai wani abu in ka sake in ka sake zuwa ka haɗu da shi a lokacin ka sake masa sallama muttafaqun alayhi الحديث الستين بعد الثمانمائة حديث نتري سرد الستين وعنه دقى أبو هريرة دي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى من alaihi الله صلى الله عليه وسلم قال يتي إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه انت ينكو يحدث أنسى يمت sallama. fa in halat bainahuma shajaratun au jidarun au hajar thumma laqiyahu falyusallim alayhi idan bishiya ta raba tsakaninsu ko garu ko dutse sannan sai ya haɗu da shi to yayi masa sallama kaga wannan umarni ne ma ya zo da umarni rahu abu daud abu daud ya ruwaito shi wa sahahu al-albani fi sahiha albani ya inganta shi a cikin silsilatu sahiha hadisi na 186 to kaga wannan shi ma shahidi ne akan wannan cewa idan haduwar ta maimaita to a ƙara sallama duk kokari ne na a samu mai a samu albarkar sallama din a samu albarkar sallama hmm. saboda haka ba a kunga sallama ba ta yawa ba ta yawa hmm. kuma kamar yadda muka gani a cikin wancan karatun mu Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana sallama mu zikiri ce sallama mu zikiri ce ambaton Allah ce wanda take koran wanda ambaton Allah yana koran mala'iku kuma addu'a ce yana koran shaydanu eh yana koran shaydanu ambaton Allah yana koran shaydanu eh ba mala'iku ba yana kawo mala'iku <laughs> gajiya ce wallahi a shekaru jiki da jini an batan Allah yana koren shaidanu amma irin abinda yanzu yara ake suke ta suke ta samun suke ta ja musu ake ta jan su a kansu ta hanyar kallon ta hanyar social media da filafilai a hello hi irin waɗannan mm, duk a watakila ma an ka koma ka duba sai ka ga wani abu ne da yake da alaka watakila ko da wani gunki ko da wata mummunan al'ada mm, amma mu ku gashi allah madaukakin sarki ya tsarkake harsunan ta hanyar koyaushe ana samun alkalimu tsaye kyawawan kalmomi masu tsarki suna gudana akan harshen mu wadda ka kuma kar a karanta kar a ga kan cewar sallama ta yi yawa haba kai ka fiye sallama sallama ta yi yawa yanzu yanzu nan sai ka take sallama to ladabi ne eh, ladabi ne eh eh, eh. eh. Eh. na manta hmm. ta sunna ce babu istihbab salam idan dakhala baytahu babu soyarwar ayi sallam mutum ya sallama idan ya shiga gidansa babi na 135 kenan qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce fa'ida da haltun buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan ba to idan kuka shiga gidaje ku yi sallama ga kawukanku ai yi sallama ga kawukanku kuma abuta gidan duk wanda ya shiga ya sallama ga mutan gida kaga kamar kuna yi ma kanku sallama kenan tahiyatan min indillah gaisuwa daga Allah mubarakatan mai albarka tayyibatan mai tsarki inda Allah ya yi gaisuwar mu gaisuwar mu ta sallama ke tahiyatan min indillah mubarakatan tayyiba wato gaisuwa ce daga Allah dan Allah shi ya koya mana yace ma annabi Adam je ka kaga je wajen wancan taron na mala'iku ka ji yadda za su gaishe ka ji ce gaisuwarka da gaisuwar zurriyarka kaga daga Allah take inda mala'iku aka sa su koya ma annaba adam gaisuwa hmm. kuma Allah ya kira ta mai albarka wato mai kawo alheri kenan to daga cikin albarkar ta shine tana sanya soyayyar juna tana sanya soyayyar juna ta tafiyar da a gillo da kullata daga cikin zukata hmm. in ka samu mutum kai masa sallama musamman irin sallamar da ta cika wadda ta haɗu da sakin fuska eh, sakin fuska da wata tun daga zuci ba wanda kawai za ka ji salam <laughs> eh, kuma tsayi ba mai tsarki saboda kalmomin tsarkakan kalmomi ne eh, kyawawan kalmomi ne hmm. da hadisi a wannan babin shine an anasin radiyallahu anhu daga anas Allah ya da shi qal yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni idan dakhal ya bunai ya kai wannan dana idan dakhalta ala ahlika fasallim idan ka shiga wajen iyalanka in ka shiga gidan gida wato in ka shiga wajen iyalanka kai sallama Ya kun barakatan alayka wa ala ahli baiti wannan zai zama to albarka gare ka da kuma da mutanen gidanka albarka gare ka da mutanen gidanka to wannan idan akwai mutane kenan idan akwai mutane yan mutum ya shiga gida din ya sallama ya ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh don babu kowa fa ya shiga gida na'am me zai ce to shi ma zai ce assalamu alaikum din yawa na'am yawa eh haka annawawi ya ce a cikin azkar ke idan babu kowa in ka shiga gida da babu kowa sai kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kaga kun yi mu kanku sallama din kaga an yi aiki da ayar fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum fi makan ku ku majunan ku sallama ku makan ku sallama to kaga wannan ya nuna kan cewa ko babu kowa ku makan ku sallama saboda haka ba za ka ce assalamu alaikum ba je ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin saboda saboda mala'ikun shine aka ce wa ala ibadillahi salihin su ne mala'ikun eh in ka shiga ofis ka kai kai kaɗai ba Mm. na'am ba sai an nemi istinasi ba ba sai an nemi izini ba ai abun biyu ne izini ne mm. shi wancan ayar ciyo ita am ta gani. da gidan da yake da mutane ko ba mutane wata wannan sallama din tun da cewa fa idza dakhaltum buyutan kaga na kira ce fi siyaqi shar fa ta'ud sai ta zama to amma duk wani gida an kuka shige shi to ku makan ku ku junan ku makan ku sallama amma wancan la tadkhulu buyutan kaga nahayi ne yazo gairu buyutukum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وكادني وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا آه هو أذكى لكم يسمى كتير ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم babu laifi gare ku ku shiga gidaje wanda yake ba ana zama a wajen ba kuna da kayan amfani a ciki ne kamar kanti shago eh, ko sto babu laifi ku shiga ba tare da an baku izini ba ba sai kun nemi izini ba hmm. fi hamata ullakum wallahi ya lau matu tubduna wa matattu hmm. hmm. daga gate sai ya addu'ar shiga addu'a shiga gida bismillahi wa najina wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkal ko cikin gidan ma zai shiga sai ya addu'ar in ya addu'ar kuma sai ya sallama ko da in ba za a amsa ba in ba mutane a a gate ai tunda babu amsa a ana nufin sai zai shiga gida inda mutane suke a can zai yi sallama eh a can zai yi sallama albabu sadis wa 30 ba'da al-mi'a babi na 136 babu salami ala sibyan babin yi ma yara sallama babin sallama ga ƙananan yara mm. babin yi ma ƙananan yara sallama bi ma'ana yara waɗanda suke ƙanana amma suna da tamizi za su iya fahimtar cewa an yi musu sallama ɗin alhadisu sani wasittin بعد الثمانمائة حديثي نتبي تقوش بستين دبيو عن أنس rabi الله Anhu. daga anas ibn malik allah ya da shi annahu marra ala subyanin fa sallama alaihim cewa ya wuce ya wuce wajen waɗansu kananan yara sai ya musu sallama wa qal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaf'aluhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana aikata haka hmm. wannan hadisi muttafaqun alaihi ah, akhrajahu akhrajahu akhrajahu fil istidhan hmm. to a cikin wannan akwai akwai wato bayyana kyakkyawar ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma inda sahabbai suke koyi da shi cewa daga yana da cikin kyawun ɗabi'arsa cewa har ƙananan yara ma nemi musu sallama wato ya yi mutum da su mm, nan yaro sai dai a kyare shi a hantare shi a kankare shi a mai da shi kamar ba mutum ba a mai da shi kamar ba mutum ba kullum sai dai fada sai fada eh, wajen yaji tsoron mutum mutane wato ita tarbiya ba a yin tarbiya ne sai da tsoro ba a yin tarbiya da soyayya Hmm? soyayya ba usulubi ne na tarbiyya ba to mun sai dai ban tsoro eh sai dai ban tsoro ai ma yaro tsawa ya tsari yawwa hmm, hmm. ko an sawa ce a dawo salai fa lafiyar ba zai ba <laughs> eh to Allah ya sa amma dai ka gani kyakkyawar ɗabi'ar annar sallallahu alaihi wasallam hmm. yana yi ma yara ƙanana sallama kuma wannan a cikin wannan bayan kyawun ɗabi'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma horarwa koya musu ita wannan gaisuwa ta sallama su taso akan sabawa da sallama in ba haka ba sai yan haye su ɗauke su hmm. sai yan halo su ɗauke su to kuma kun ga yadda shi kansa anas radiyallahu anhu ya yi haka domin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don wannan shine asali akan fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam asali akan fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana yana nuna mustahabbanci ya nuna mustahabbanci to amma in ya zo wajen bayanin wajibi sai ya zama wajibi babi na 137 babu salamin rajuli ala zaujatihi wal mar'ati min maharimihi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyatin la ya al fitnata bihin wa salamuhunna bi hadha ash-shar babu mutum yayi sallama ma matarsa namiji yayi gaisuwar sallama ga matarsa da kuma mace wadda take daga cikin muharramansa wanda auren aure tsakanin su ya haramta mahaifiya kanwa ya ya da kuma ya sallama ga ajnabiya wato wanda yake zai iya aurenta manisanciya a gare shi da kuma ma ajnabiyai in suna da yawa matan la ya khafu fitnata bihinna amma waɗanda baya jin tsoron fitinuwa da su wanda in yi musu sallama za ce a ah, wani sai mun sallama ne yake nufi ne shi kenan sai a soma yadawa eh, ko kuma shi daga yin sallaman suka amsa ka amsa ba <laughs> saboda san ya yake ba ita sunna take yi shi kuma a ransa ya riga ya yi fassara ita ke fitinar hmm. wa salamuhunna bi hadha da kuma su kansu su ma su sallama din da wannan sharadi da wannan sharadi hadisi na 863 an sahal ibn sa'ad daga sahal ibn sa'ad eh, ne sa'idi shine cikin sizaru sahaba wa akhiru sahabati mautan bil madina qal yace kanat fi namra'a akwai wata mace a cikin mu wa fi riwayatin kanat wa kanat lana ajuz akwai wata dattijuwa dattijuwa tsohuwa ta'khudhu min usul silq fataturruhu fil qibri wato tana ɗauka daga asalin tankar dabino fatatrahuhu fil qidr sai ta jefa shi afwan 'a'a ba a ba sarkar dabino bane wani irin ganye ne mun karanta wannan ina jin anan ne ko a cikin bukhari ne a cikin bukhari juma'a Eh, wani irin ganye ne wanda akan sa a ciki sai zama to yayi kamar kamar nama nama za a ji shi wato karkir habbatin min sha'ir sannan sai ta nika a kwayoyi na sha'ir alkama ta nika fa ina sallaina juma'a idan muka yi sallar juma'a wan sarafna muka fito daga juma'a musallim alaiha sai mu je mu mata sallama wa tuqaddimuhu ilaina sai ta انت انت shi wato in ta nika shi ta yi gari da shi sai shi da wannan ganya kamar sai zama kamar wani dan dambu dambu ke sai ta rinka ba mu mutane rawahu bukhari qawluhu tukarkir ay tabhan shine ta nika hmm. to kaga shahidi anan musallim alaiha sai jami mata sallama ko kuma wannan zahiri a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam za a ɗauke shi shefa bukhari ya ambace shi a cikin as wannan yana da hukuncin al-musnad eh mawqufun lafzan marfu'un hukman dan abinda sahabbai suka ce suna yi ko ba ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana daukan sa a bisa rajihin magana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba a ko da ba ce ala ahadi rasulillahi ba wato idan suka ce mun kasance muna yin kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kaunar wahidan marfu'i ko annabi ya san suna yi sallallahu alaihi wasallam ko bai sani ba domin da ba inda in suna yi ba daidai bane za a gyara su ko da bai sani ba tun da kaga shi suke kafa hujja mun kasance muna yin azal ko alkur'ani yana sauka kuma kaga lokacin da aka fara azumi alkaron farko kaga akwai wanda suke saba ka'idar alimallahu annakum kuntum taqtaluna anfusakum Allah ya san kuna ha'intar kawo kanku wato da idan mutum ya bacci gwagwarmaya idan mutum ya azumi aka yi buɗe baki sai bacci bai karya azumi bai yi buɗe baki ba in dai yayi bacci to dole sai dai ya dore bai ƙara cin komai ba sai dai dore eh to da farkon azumi haka yake a wawar maya haka da yake kamar ya farka da ko ya farka da tsakar dare ba zai ci ba ba zai ci ba in dai yi bacci sai ya zarce in dai yi bacci bai ci ba to shi ne aka yi wani mutum daga cikin ansar ya je ya yi aiki a gonarsa ya dawo gida taron matarsa ba ta dafa abinci ba sai ta je ta ce ya dan dakata ta dafa masa abinci kafin ta zo ta kawo masa abinci gajiya jiki ya halinsa jiki da jini sai ya bingire da bacci tana zuwa ta ce miskini ne yanzu ba za ka samu ci ba sau da aka yi wuce da azumi ya yi ɗore kashe gari sai suma da zafi ya zafi to sai aya ta sauka mm. uh, a lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum hunna libasu lakum wa antum libasun har inda aka ce fakulu washrabu hatta yatabayyana ta bayyana khayt al-abyad min al-khayt min alfajir? to ai kafin ai wannan akwai waɗanda in suka yi baccin in suka yi baccin suka tashi sai su danci wani abu suna saba umarni kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba amma Allah ya sani saboda haka ba kyale su akan wannan ba sai aya ta sauka Allah ya ce alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum taba alaikum wa afa ankum Allah ya san kuna ha'intar kawukanku to ka gani shi ne wannan shine ce da cewa idan abu sahabbai suna yi suka ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to qaulan wahidan wannan sunna ne marfu'i ne tunda da ba sunna bane za a gyara su aya za ta sauko ta gyara su in annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa bai gyara su ba to amma idan suka ce mun kasance muna aikata kaza ba su dangana da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to zahirin aikin malaman hadisi shine shi ma marfu'i kamar yadda wannan hadisin bukhari ya fitar da shi a matsayin marfu domin menene dalili saboda in dai sahabi ya faɗa abu domin ya hujja da shi ai shi kowa sanin cewa ba a hujja sai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to ikirarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa shine abin da aka yi a zamaninsa sa amma ikirarin hulafa rashidin wannan ba shi da hujja a cikin addini tunda hujja a cikin abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne ko ya aikata ko ya faɗa ko ya aka yi a gabansa ya tabbatar to saboda haka shi ma wannan waɗansu malaman usul suna cewa a'a ba za a ɗauke shi marfu'un ba mawquf ne saboda zai iya yiwuwa suna yi ne a zamanin wani daga cikin khulafa'ur rashidi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma a matsayin su na eh wannan eh, za a bi sunnatu ar rashidin eh haka ne amma ai kaga an bayyana an bambance sunna annabi sallallahu alaihi wasallam daban sunna ar rashidin daban duk da ita ma ana binta sai dai hujjata ba hujja ba ce a cikin shari'a ma'ana yayin da aka yi saɓani sunnarsu ita ce za ta bambance saɓani hmm. kamar aka samu ƙauli eh, tsakani masu saɓani guda biyu sai aka samu wani ƙauli abubakar da umar a kansa suke ɗaya ƙaulin kuma ba a kansa suke ba to ka ɗauki na abubakar da umar hmm. to so idan so mafi rinjaye shine cewa wannan ana ba shi hukuncin marfu'i sunna ne shi yasa bukhari ya fitar da shi na'am a za ka ce babu hadisi mawkufi hadisai mawkufa nawa ne kana yanzu ko wannan hadisin na hadisin anas in aka ce marra ala sibiyan fa sallama alaihim ya tsaya a nan aka rawaito hadisin nan bai ce wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam ya faluhu ba kawai daga fi'ilin anas wannan ba mawqufi bane to to sai ka ce babu hadisi mawquf sai na ce maka in suka ce ko ba ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana ba shi hukuncin marfu'i saboda shi ne abin da yake zahiri ba bil ijima ba ba nafsi ne akan akan cewa marfu'i ne, amma zahiri ne zahiri ne saboda sahabi ba zai kafa hujja da aikin su ba in ba kafa in ba aikin ya afku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda ya san shi ne wanda yake a cikin aiki a cikin abin da ya tabbatar da su anan ne ake da hujja a cikin shari'a saboda haka wannan a sallar juma'a da suke yi da wucewa ta wajenta wannan zahiri a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi yasa buhari ya fitar da shi ai duk wannan me yasa suke me yasa malaman hadisi suka fito duk suka fitar da wa'annan hukunce hukunce ai suna bibiya ne su ga yaya ta'amulin a'immatul hadith yake da waɗannan musamman buhari da muslim idan buhari ba zai fitar da hadisi da isnadinsa ba in ba marfo'i ba tunda ya faɗi cewa sunan littafin kenan aljami'u sahih al-mukhtasar al-musnad min hadithi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siyarihi wa ayyamihi wa sunanihi wa ayyamihi hmm. ya kira shi al-musnad wato dole hadisin ya zamanto musnad musnad shi ne hadisin da aka rawaito da isnadinsa kuma aka danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi rawaito shi da isnadi amma ya takaita shi akan sahadi, ta wannan mawqufi ne ba zai kawo shi da sigar asalin littafin ba da isnadinsa kamil sai kawo shi da sigar ta'aliq sai kawo shi da sigar ta'aliq dan ya fitar da shi daga cikin mawdu'in littafin ai he's very scientific buhari mm, yana da yana da abin nan abu ne wanda yake yayi shi na hankali da tunani da kaifin basira sau da aka duk abin da yake da tsari yana da manhaji yanzu mutane nawa ne suke rubuta doctorate akan bukhari akan manhajinsa a rubuta akan manhajinsa wajen title wajen chapterization da ke faɗin sunan chapter a rubuta akan manhajinsa akan yanda manhajinsa akan yanda ke fitar da ilal na hadisi manhajinsa wajen aljarhu wa a cikin littafi kanta waɗanda suka je suka yi PhD akan sahihul bukhari nawa ne yawa kafin zafin wanda masu zo su yi PhD din akwai wanda yake su kuma manyan malamai ne yanzu kamar Ibn Hajar ta'aliqat din da ya tagliqu ta'liq fi kato juz'i uku akan hadisan da yake kawa da sigar ta'liq kawai to saboda haka wannan hujjar cewa marfu'i ne bukhari ya fitar da shi to sauran hadisi biyu hadisi na 862 wa an ummi hani daga ummu hani Binta bint abi talib kenan yar uwa sayyidina ali ya yasa qalat tace atayt an-nabiy sallallahu alayhi wa yawm al-fath na zo ma annab sallallahu alayhi wa ranar fath makka wa huwa yaghtasil yana yana wanka wa fatima tasturuhu bi thawb fatima ta sitirce shi da wani da wani tufa da wani ah, mayafi Fasallamtu sallamtu sai ne mata sallama wa zakaratil hadith ta ambaci hadisin rawahu muslim muslim ya ruwaito shi to ya zo da wannan sigar fasallamtu saboda a cikin wannan hadisin a shahid ta masa sallama ko kun ga ita mace ce kuma ummu hani muharramarsa ce na'am ba muharramarsa ba ce ko mece ce alakar su da ita cousins ne eh ƴaƴan maza suke ƴaƴan maza ƴan maza zar suke saboda ka akwai aure tsakanin su ko babu mm. to kai masa sallama to kun ga abinda ake ajnabiya ta yi sallama saboda me saboda an aminta daga fitina saboda an aminta daga fitina to a shahid anan ta yi masa sallama to ina maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallamar eh har yanzu ban ga wani hadisi da nuna ya amsa ba sai dai cewa yayi marhaba bi ummi hani amsa sallama ne wannan kaga riwayar bukhari تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه سنمة سلمة فقال من هذه فقلت أنا أم هاني ام بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني مرحبا بأم هاني كاجني بأمس سلمة تو ku duba wata riwaya eh to to wannan shine mahallin annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa sallama ba a yayin da yake qada'ul haja yace inni karitu an adhkura Allah illa ala tuhur hmm. na kina ambaci Allah sai a cikin tsarki to haka in mutum yana tsuguno aka yi masa sallama ba zai ba amma wanka fa to babban shahidi shine wannan riwayar ni har yanzu ban gano ba cewa ya amsa da sallama eh yace marhaba wa fatimatu tasturuhu to mu karanta hadisi na karshe <coughs> ah, wannan hadisin rawahu muslim ya kawo shi da tigar riwayar muslim وعن أسماء بنت يزيد دقى أسماء بنت يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da mu muna cikin taron mata sai mana sallama rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan yace hadisi ne hasan wa hada lafzu abi dawud wannan lafazin abi dawud ne wa lafzu tirmidhi lafazin tirmidhi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta cikin masallaci wata rana wa usbatun minan nisa'i qu'ud alhali wata jama'a ta mata suna zaune fa'alwa da yadihi bit taslim sai ishara da hannunsa yana yi musu sallama hadisin ya gabata mun karanta wannan ko a cikin wancan darasin mm. sallan assalam ishara sai ishara da hannunsa ya musu sallama hunga taron mata to shi ne mu tabbatar da yare ba ko sannan muka yi taya muka ce za mu duba a cikin za mu duba a cikin a cikin kitabul jami na ibn abizai alkairawa ne to na duba gaskiya ban samu ban gama dubawa din ba ko musamman sharhin ta annawadir wa ziyadat shine wanda yake watakila zai kawo mana don mu gani a'a ba yadda isharar take to yadda isharar take ya isharar take hmm. ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya isharar na'am eh bi yadihi da hannunsa ba da hannayensa ba in kai haka da hannayensa ne bi yadihi da hannunsa to da haka akwai hadisi sai dai tirmidhi ya ce hadisi ne da'if cewa a gaisuwar yahudawa bilkaf gaisuwar nasara bil asabi ko eh eh mai mubarak fori din yace eh ka binciko mana eh rogon mu duba shi ne zai iya nufin haka jinjina a rike hannu na an ce su shehu usman sun yi haka eh, eh, sun yi haka eh, don karfi koyi da yahudawa na daga hannu haka to dai zai hadisin da ya hana daga hannu haka bilkaf ishara bilkaf da ya ce na yahudu ne hadisin da'if ne saboda ka babu wani abin da zai hana ya daga hannunsa ko musamman ai ana ishara ma da hannu wajen hajjarul aswad ko wajen dawafi sai ishara da hannu to kai ma hajjarul aswad da za ka yi ma mutum ba da za ka yi ma ɗanwanka musulmi ba ya danganta inda suka ɗauka na al'adarsu shi yasa ma ba a kiyaye ba to amma zai yi kyau mu ga yaya take tasu yaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam take sai mu ɗauka na'am eh eh eh eh to eh idan mutum yana kamar mutum ai kamar wajen mutum yana sallah ne aka yi masa sallama sai ya raddi bil ishara ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa sallama sai ya raddi bil ishara kamar da ibnu rajab ya kawo a cikin fatawul bari mun yi lokacin da muke karatun buhari to haka nan ma mutum yana zikiri da baya so a yanke shi ko yana karatun alkur'ani aka yi masa sallama sai ya yi ishara tunda mun samu asali a wajen yin ishara ta amsa sallama a cikin sallah bil ishara to kuma wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ishara da sallama ba kawai a ishara ya bai ya hada kuma da yin sallama ya yi musu sallama da baki kuma da isha da hannu Eh. eh ai ba ai ai muharramar kace ai muharramar kace ta tushaddi eh tsohuwa ta ai ba ce a taba hannunta ba na'am eh suna gaisawa da mata amma sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la usabihun nisa ba na gaisawa da mata wajen baya a tawili ne kawai su ce tawili ne na'am to subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk